sunana umar aliyu ajiyan gobir mai magana da yawon majalisar masarautar sabon birni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah cikin iko ne da iyawa ta yawa shugabanmu ubanmu jagoran ƙasar gobir duk gaba ɗaya rasuwa da fatan ubangiji Allah shi mishi rahama shi yarda shi ya yi mishi duk kurakure ne sannan waɗanda suka yi ɗauki nauyin waɗannan abubuwa sun kai mai su kuma su zauna ga su ga duniya kuma mu a madadin dukkan sarakunan da akwai na majalisar masarautar gobir suna miƙa ta'aziyyar su ga iyalan mai martaba sarkin gobir Da misalin karfe goma da rabi na daren jiya laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nan mai magana ne kanin shi ne kuma marafin gobir hakimin sabon birni domin mun tura wakilanmu sun je su kai mu mutanen na 'yan ta'addan nan kuɗin fansa an je da kuɗi miliyan 60 da babura guda biyar bayan inda an kai alkawari da su an je gurin ana zuwa wurin suka zo da kabiru suka nuna cewa allah ya yi ma mai girma sarkin gobe suwa" tun jiya kuma sun binne shi a wurin tun da misalin karfe biyu na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin gobir shu'aibu gwanda gobir yanzu nake samun labari daga shinkafi ta hannun magajin shinkafi shi ya yi min konfamin wannan ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe jiya da la'asar aka harbe shi sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba kamar yadda ɗansa sirajo isa bawa turakin gobir yake bayani a'a wayan ba su da tabbaci suna sakwato eh kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun ka ce wurin nan sun ce saura kaɗan yanzu na yi magana da su sun ce min saura kaɗan da allah mu ƙara haƙuri sannan kuma shi ɗayan ya nuna min wanda aka communicating da waya ce ya nuna min wallahi wallahi ya min ya ce ya ji shi bayan tabbatar da rasuwar tasa iyalansa sun samu kansu cikin rudu da tashi hankali a cewar wasu daga cikinsu hajiya umma ita ce mai ɗakinsa da ta bayyana cewa rasuwa ta yanzu sai dai mu yi hankuri da ɗa duka yan uwa kowa shi hankuri Allah shi yahe mishi shi yahe mishi kurakuransu Allah ya sa ya huta ita kuwa Aisha zaman ɗaya take ga sarkin mutuwa wanga ta shigo ta shigo mana cikin tashin hankali Tunda da muke a duniya ba mu taba shiga tashin hankali ba kamar irin wanga shi a komi namu karatu na komi na ya aurar da ni in lura ta same ni shine ke gira hadiya ta ya nemo ko yana da ko baya da don ya rawa mana asiri tun da nake a duniya bai taba min abin da ya bata min rayuwa ba muna roƙon ubangiji duk wanda ya sanadin faɗa ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya kayan mu shi lahira al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddadayin kira akan matsalar rashin tsaro duk da yake sun jima suna kiran ba a yi komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki wannan abin ya muni da haka muke kara kira gwamnati ta kawo mana ɗauki a wannan yanki namu na gabacin Sokoto domin waɗannan mutane suna ƙarar da muya kullum abun bakin ciki kullum karuwa yake idan abu ya faru kuma a maimakon a ɗauki mataki a kai babu wani mataki da aka ɗauka sai dai jiran zai sake faruwa kullum kashewa a kai a kama a kashe a kama a kashe talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun ɗaure mata guda nawa 'yan najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke ta wallafawa a shafukansu na sada zumunta na yanar gizo tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa atiku abubakar na daga cikin muhimman mutane da suka yi allah wadai da jan kafa da gwamnati ta yi har wannan lamarin ya faru kamar yadda shafin gidan rediyon bbc ya wallafa daidai lokacin haɗa wannan rahoto babu hukumar da ta fito fili ta yi magana ko ta'aziyya akan rashin basaraken Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.